ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. Masu harawa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. shirin namu na wannan mako zai leka jihar plateau ne inda kuma yake cibes da wani dattijo dan shekaru saba'in da ya kammala karatun digiri a jami'ar jos bayan kasancewansa dan shekaru saba'in da haihuwa har ila yau ya kasance wanda ya yi nasarar samun shaidar takardar first class ba dai zan ja ku da nisa ba zan hada ku da wakiliyanmu zainab babaji domin jin tarihin wannan bawan allah daga bakinsa sunana ben lutnan duamlong Togo za ku gaya mana takaitaccen tarihinka. An haife ni a 1953 a Pancin ko da ke ni daga Shandam ne. Babana ya je Kodagu a can. He was the staff of the local government authority then, NA. So a wajen aka haife ni kafin shi dai he was an auditor. So muna tafiye-tafiye zuwa garuruka da yawa lokacin province ne. so da lokacin makaranta ya kai sai ya ga sai shi ya lura cewa ba zai wadaita ya rika tafiya da ni ko ina ba sai ya banni a bukari kari ne makaranta a wajen lokacin ya je University of Ibadan karatu 1958-59 so da ya gama sai dawo Shandam daidai Independence ta Independence sai muka dawo Kaduna lokacin sai na shiga primary school a Kaduna ya sake bari na a wajen ya koma Maiduguri to yana Maiduguri ne Allah ya ɗauki ransa mun je long break muna dawowa a Bauchi wani ya ɗauke mu zai kawo mu jos sai sa ma jirgi mu koma da ni da kanina sai muka yi hatsari sai suka zo da shi da abokinsa daga maiduguri suka zo suka ɗibe mu suka koma don shi ma yana da tafiya england for medical check-up a lokacin 1964 lokacin na aji hudu a primary so da muka koma maiduguri muka stay in about one week sai muka dawo sai muka zo kano kano dama shi abokinsa zai je kaduna sayan mota shi kuma zai je uk for treatment sai muka je da abokinsa ashe allah ya hada ya sa ya ban mu a hannun abokin nasa ne dan ni a hannun abokin nasa malam goba aliyu biyu a hannunsa na gama makaranta you know, a maiduguri yes daga maiduguri sai na je na je harkan ball don ina Primary a uh, Secondary 2 nake playing for North East State a lokacin as their goalkeeper. So, so da na gama makaranta sai na koma Saple New Nigeria Bank a lokacin sun sai mukwe sai na shiga yadda Allah zai yi abinsa within six, six months sai na samu shiga Green Eagles. Eagles na Najeriya kenan. So daga wajen da was no looking back na ta na shiga harkan kwallon da zafi-zafi. fara samun ci gaba zuwa kasashen waje. Muka je Germany sai Allah ya sake ba mu sa'a kuma mu ukun da muka zo daga Nigeria we came first, second and third. Muka dawo Lagos sai aka bani aiki a National Institute of Sport din as a lecturer. So daga wajen after some time sai na sake a Jos. Da na dawo Jos sai na zama coach din Mighty Jet. Na coach Mighty Jet, na coach Mighty Jet, na coach din Plateau United a Jos. to na daga nan sai na fita ina fita ina fita na ah, na samu coaching din teams like Kano Pillars na coaching teams like uh, Kaduna United Gombe United Bauchi Winti na coaching ah, Iwanyawu National na Owerri. So, na yi coaching ɗin sai na samu zuwa national team. Na je national team first under 20. Daga under 20 sai aka da ni under 23. Daga under 23 sai aka da ni Super Eagle. Yes. kenan ka yi koci ma kwallon kafa na kwaloluwa na Najeriya. Yes, yes. Uh, mu muka kai 'yan wasan Najeriya, Korea, Japan a uh, the uh, 2002. ina cikin mataimakan wani gbende. to daga wannan lokaci ka yi koci kusan za a ce ka kure ka kai kwaloluwa na aikin kwallon kafa kenan a najeriya daga wurin kuma sai ina ka dawo sai na ritaya aikin kwallo ba ritaya amma ni sai na cewa kai abubuwan don yanayin yadda ake tafiyar da abubuwan a najeriya ban ji daɗinsa ba sai na ce kai bari kawai yadda kwallon mangoro huta in aka ce ka bi bayanin baka ji daɗi ba me yake faruwa a fagen kwallon kafa da ake tafiyar da abubuwan kwallon kafa a Najeriya bai kamata ba you know yan kwallo da coaches suna shan wahala unnecessarily yes to bayan ka ritaya ka dawo ka zauna ne kawai a jos na dawo na zauna a jos Shi ne sai na ga kai ba zai yi wa ba daɗi kullum nothing na so ni kuma I'm a restless person ba na jin daɗi yawa yawa so muka zauna da shi abokina professor sai muka damun mun ce barin yi uh, philosophy a jami'a kenan jami'a can sai na ce kai akwai abin da nake sha'awa a enjoy tun ina ɗan yaro me yasa ba zan yi wannan ba Kafin nan a kayi ritaya kuma kusan shekaru sun ja me ya baka sha'awan cewa bari ka koma jami'a ka yi karatu gaba ɗaya ma kamin ka duba wani kos kake so ka yi. Abin da ya bani sha'awa shine cewa eh, na jin daɗin challenges. Kalubale. Ina son kalibace kaina. shine na ce to wannan to na gaya miki na cewa ni bana iya zama waje na fi son kullum ana wani abu so na ce kuma wannan zai taimaka wa yara in suka ga cewa dattijo ya je ya zauna cikin su watakila zai taimaka su masu dan su sit up and yes. To masu raro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Leather Creation da ta bada umarnin shirin naku baban gida ke cewa a huta lafiya sai wani makon. An ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa